a yau muna ishirin da ɗaya ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari bakwai da arba'in hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da goma ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida cikin tafsirinmu na littafin allah har yanzu muna cikin suratul ghafir a jiya mun tsaya kan aya ta arba'in da shida wanda Allah madaukakin sarki yake faɗa mana irin hukuma da azaba da za wa fir'auna da mabiyansa wa يعرضون wa غدوا وعشيا ويوم saa الساعة ala fir'auna فرعون أشد العذاب فكشن wannan aya jiya mun yi bayani tana gwada cewa akwai azaba a barzakh gabanin azaba ta lahira saboda ayar ta nuna fir'auna da mabiyansa ana musu azaba safiya da yamma kuma sai Allah ya ce wa yawma taqumu sa'a ranar da kiyama za ta tashi za a ce wa fir'auna da mabiyansa za a fada wa mala'iku za a yi umarni cewa a shigar da su cikin matsananciyar azaba wanda ya nuna kenan wancan daban wannan daban karkashin wannan aya malamai suna yin ishara zuwa ga abin da ya zo na tabbatar da azabar kabari wanda wasu a wannan zamani ko da yake tun gabanin wannan lokaci akwai ƙungiyoyi waɗanda suka musanta azabar kabari suka ce babu ita kamar mu'tazilawa to a wannan lokacin akida ta dawo musamman ta hanyar waɗanda suke gabatar da hankali akan nafsu al'aqalaniyun waɗanda shi nau'i ne na na mu'tazilanci dama mu'tazilawa sun yi fice da wannan akida ta cewa gabatar da hankali akan nafsi wanda wannan kuskure ne domin hankali yana da iyaka nafsi kuma abu ne daga wajen Allah wanda ya yi halitta ya san komai da komai da haka hankali ba komai ya sani ba ba komai zai iya riska ba sai abin da aka tsinka yadda shi to mutum ya ce zai gabatar da hankalin shi akan abin da ya tabbata a cikin nafsu aya ta zo ko hadisi ya zo da shi to wannan babu shakka bata ne nafsu yake gabatarwa akan abin da yake na hankali domin akwai abin da hankali ba na laiga da shi da faransai ba saboda bai san shi ba amma nafsu ya zo da shi kuma nafsu wahi ne daga wajen Allah madaukakin sarki to wannan yasa akwai buƙatar mu ƙara bayani kan abin da yake tabbatar da aƙida ta ahlus sunna wa jama'a cewa akwai azaba a kabari ko kuma kishiyar azaba akwai ni'ima a kabari gabanin aji tashin alkiyama akwai dalilai da dama da suke tabbatar da azaban kabari bal hadisan ma da suka zo wajen tabbatar da azaban kabari hadisai ne mutawatirai an ce hadisi mutawatiri shine hadisin da ya zo ta hanya da yawa ta mutane masu yawa wanda al'ada ba su yi wa su haɗu su yi karya ba Su shi ne hadisi yi. to azabar kabari ta zuwa cikin hadisi mutawatir amma masu karyatawa sukan fake da wasu dalilai ko wasu shigohoyi misali a cikin alkur'ani suna cewa Allah ce la yazuquna fi al-mauta illa kula ba za su dandan wata mutuwa a cikin ta ba sai mutuwar farko Ka ce wannan ya nuna mutuwa ɗaya ce da aka in an yi da kuma ba wata mutuwa da za a ƙara tantana da ce wa na cikin kwamari za a yi azaba ko za a yi mai ni'ima kuma sannan ya sake tashi a kiyama to ya nuna kenan zai zai mutu ne ya ƙara tashi da wannan ba haɗin suka kore azabar kwamari, duba da wannan haya suna kuma cewa ah, ta bangaren hankali suna cewa ai suna ganin mutumin da aka tsire wanda aka sanya abu aka tsire shi aka kafe shi kamar da dashen ake yi kuma hukuma ce da ake masu laifi wanda Allah ya bayani irin ta cikin inda ma zai zai da alkur'ani إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافهم أو ينفوا من الأرض kun Allah ya ce aulin ko a tsire tsirewa ta nan shine za a ce mutum sai a bankare a bankare shi a jikin kasa ko jikin wata lishiya da yadda duk wanda ya zai gani an riga an kafe shi a jiki suka ce to muna ganin irin wannan wani ma zai daɗe a haka amma mu ba za mu ga rayuwa a tare da shi ba mu ga ya tashi ba ba mu ga ya mutsa ba dan haka suka ce to yanzu mu zo mu ce ana wata azaba ga wanda ya mutu gabanin tashin alkiyama suka ce wannan sassada ne ma'ana wani wata magana ce da suke ba ta da dalili suka sake gama hujja suka ce muna ganin wanda dabbobi ke cinyewa ko tsuntsaye duk namun ce gudu gudu wancan ya ci wancan bangare wancan ya ci wancan bangare to ta yaya za a yi ana mai wata azaba alhali ma ba ba hade yake a guri ɗaya ba ko su ce maka ga wanda wuta take konawa a waye gari sai tokashi kila ma tokashi iska ta ɗaya da ta shi, ta ta yaya za a yi azaba to wannan dalilan na na hankali kusan waɗannan abubuwa suke dogara to idan muka koma kan aya aya ce ta suke aya ba tana magana ba ne a kan yan wuta tana magana ne kan yan aljanna Allah yana bayanin yan aljanna la yadkhuluna na al-mauta yan aljanna ba za su mutu a cikin aljanna ba su shiga illa al-mauta al sai ne wacce mutuwa da suke ta farko amma wanda ya shiga aljanna khuludun ne fada mau dawwama ne ba mutuwa shi ne abin da Allah ya kore yan aljanna ba za su ɗanɗani mutuwa ba bayan mutuwar da suke ta farko kamar yadda hadisai da dama suka nuna sannan yan aljanna da ake magana waɗanda Allah ya kisa ba za su ɗanɗani wata mutuwa ba bayan mutuwar su ta farko wanda shi yake dan aljanna ne idan ya mutu hadisai sun nuna cewa Allah yana ɗaukar ruhin ya sanya cikin tsuntsaye tsuntsayen suna kai kawo a cikin aljanna kamar yadda hadisi zo wanda hadisi ne ingantacce imamu ahmad ya rawaito daga abdurrahman ibn ka'ab ibn malik daga baban shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna ma nasmatul mu'min sa'irun yu'allaqu fi shajaril aljanna rabbu ne idan ya mutu idan aljanna ne to rab ana sanya shi da surar sulhu da yake yawo a cikin aljanna hatta yanzu a kuma su ila yau yawma su. har zuwa ranar da Allah zai yada shi cikin jikin shi ma'ana ran zai zama zai zai zama kamar yana cikin aljanna ne yana kai kawo amma ba tare da yaji ba domin shi da yan aljanna za su yi aljanna bayan an yi bisari wanda manzon Allah zai yi shi bayan su shige ka shiga shi da mutum zai yi da ruhinsa da jikin shi amma kun ga ruhin ake magana da haka ruhin yana kai kawo cikin wannan yana samun nema. sannan da Allah ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun a wani wurin Allah ya ce bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun wadanda aka yi a tafarkin Allah kada ku ce musu matattu rayayyu ne suna wajen ubangiji su ana azurta su shi ma ya zo a hadisi cewa rayukan za zama irin waɗannan tsuntsaye suna kai kawo a cikin aljanna suna samun ni'ima Sai zama rayuka wanda aka ganye ko suka suke cikin rayuwar barzan in nan aljanna ne zai zama cikin ni'ima ne kamar yadda a nan duniya kana kwance kana bacci jikinka yana nan amma ruhinka zai yi tafiya wata ƙasa ka ganka a cikin ƙasar kana kai kawo a ciki kana jin daɗi ina ma yana zaune kusa da kai ne ga tana murmushi amma da bai kore cewa ga kanan ba ga cikin ka nan kuma in ka tashi kama da labari ka ce na yi mafarki yanzu a cikin wannan bacci da ne na yi mafarki na ganda a cikin wani iri mai girma mai kyau mai fashi, mai ni'ima mai kaza ina cikin jin daɗi har ina murmushi ba wanda zai ce karya ne hakan ba zai faru ba za a iya gaskata ka ce in eh, zai iya wa mai bacci zai iya yin wannan kamar yadda wani yana bacci za ga yana kwance da jikin shi ruhin ya tafi wani waje ya ya game da wata wahala ka gan shi yana ba shi a kwance a cikin ni'ima amma ka jana shi ya bar ka shi lafiya ya ce ai wani dabba shi ko biyo ko wani aljanni ya biyo ni ko ka gane yasa ne kuma ga shi an jana ihu to kaga ashe abu ne mai sauki a wurin Allah mace yana kwance a kabarin shi ko dabba ta shi ne ko ruwa ya tafi da shi amma ran sai yana can yana can ni'ima wannan shi azaba kabari shi ne ni'ima kabari ba cewa kabari ba wai lallai sai an haƙa alƙurani an binne mutum ba zai zama yana kabari duk abin da ya rufe mutum ya tafiye da shi aka nuna ganin shi ne kabari shi ne kabari da haka shi dabba ce ta cinye shi cikin dabban ne kabari wannan bai hana Allah ya ɗauro ni ya mata azaba ko ya mata nisma duk wannan wannan wannan wannan bai bai bai hana ba sannan rayuwar ko ta rayuwar ta bai ba sa kamanta al'amarin dai guda abin da yake na biyu na mushahada domin ba da zai zama ɗaya ba sai dai sai dai kamantawa shi da wasu gobe amma ba za su zama ɗaya ɗaya bayan ɗaya ba ko bai wa ka ce duk abin da ba sa ganin shi babu shi su masu wannan magana ai yanzu suna tafiya a junansu amma har yanzu ne ya hakika na ruhi zuga na a zaune da malam abba kusa da ni amma an ka ce ina ruhi shi ba san inda ruhi shi ke a cikin shi amma ga shi na kallo kuma na da yana da ruhi bai isa in ce zai da wuri ba shi da gashi yana magana yana bauti, yana kaza amma yanzu in za a kashe na ce nuna mana inda ruhi yake a jikin shi a hannu ne ko a kafa ko a ciki ko a baya bai isa in nuna ba amma nan zai koyi samu ruhin to a ce dan an tsira mutum shi ana gani a tsiri amma an ce ana zai azaba wani ce da ya ne nuna azaba ai ban gaira motsi ba kamar yadda yadda gashi mutum yana tare da ke ba ka iya nuna ruhin shi amma ba ka ce ba ruhin ba to haka Allah zai iya mai azaba ko nima ba ku kasance babu wannan azabar ko wani abin da yake na na na nima ba to mun koma ayoyin alqur'ani a kowace malamai karkashin su sun fitar da abin da ya shafi azabar kabari karkashin waɗannan ayoyi waɗanda suke gwada cewa akwai azaba ta kabari misalin fadin Allah madaukakin sarki walau tara idan zalimun fi ghamaratil maut والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون malaman tafsiri suka ce Allah yana cewa da za ka ga yayin da azzalimai suke cikin mayan mutuwa wal mala'ikatu mala'iku a wannan yanayin ba su zo aiki sun shimfiɗa hannayen ma'ana suna dukan suna musu azaba har rayukan su su fita suna ku fito da mala'iku suna azabtar suka ce to daga lokacin ran zai fita zai taho yana fita yana fita har ya zo ya yi wannan suka ce to wannan yayin da mutum zai mutu wanda yake faruwa Allah ya ga mana mala'iku suna dukan shi saboda kafiri ne saboda mai laifi ne suna cewa ran ku fito da ran kuma na ran ya fita fal yawma tujzauna al yawma zauna azabal huri bima kuntum taquluna ala zalika ghayra al haqq amma ya da yake wannan magajin mutuwar inda mutanen da suke kewaye da shi ba sa gani ba sa ji Gaji yana kwance mala'iku na dukan shi amma na kusa da shi da suke zaune suna jirgin shi suna kusa da shi ba su gani ba su ba amma Allah ya faɗa cewa zai yi to wanda yake sha shi azaba kabari an tona kabari ba a ga azaba ba an ce ramin ana haɗa ba mai mumini ya zama mai girma mu mun binne mutum an ji an turo an zara mu yana da yake to sai da ce ga mutum a gaban ka zai zai mutu kuma yana cikin magajin mutuwa wani ko ba zai yi ba balan na ka fahimci cewa yana cikin magajin mutuwa kuma cikin ta yake dan manzon Allah ya faɗa mutuwa tana da sakara kuma Allah ya tabbatar wa ja'a sakaratul maut bil haqqi bayan mutuwa ya zo da gaskiya Allah ya kira wani yadda mutum zai mutu cikin magaji da damuwa sakara amma dan mutum ya mutu salin halin ne ko da ba bai ciwo ba bai wani nishi ba baya nuna sakarar da mutum bai zo ba sakara din ta zo amma kowa da yake cikin zo mai wani za ta zo a iya fahimta wani kuma za ta zo ma ba za a gane ba wani kwanciya bacci zai yi daga baccin zai yi. ba tare da an yi ihun shi ba ba tare da an yi kwan zai a taba shi a ce babu rai ya to wannan ma yana gwada cewa shi Allah bai iko ne ya ba wa azaba yayin da yake cikin kabari kuma ka zo ka tona ba zai komai ba kila da za ka aje gawo kusa da shi, shekara ba za ka zo na abu ba wannan baya kore cewa Allah zai mai zai zai mai hikima Allah yana cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sadiq fil hayati dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da wanda suka yi imani ya tabbatar da su bil qawli sadiq da magana tabbatacciya a rayuwar duniya da kuma lafiya wannan aya اتفاقاً ما لم تفسيري لدى صاحبي التابعين والتسليم بايا تكشي عبدالك أكيد يثبت الله الذين آمنوا في الحول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة عشان تكشي عبدالك أكيد شيء يثبت التجيع يثبت يثبت الله يثبت الدموني بالقول الثابت زي بكلمة شهادة زائد يثبت يبالي أمسا هكذا نبني الله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب الجعود لعلي أعمل صالحا فيما تركت ألا شك لا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون ألا يجي كهر متوى ذات الوتين فهل في متوى ذات الوتين في كجنة سيا أمتين كمية ولا ألا إن أيكي نقري سن أبين نبري معناه لا نمسن نقري ألا يجي كلا وليس غير وابا إنها كلمة هو قائلها كلمة شو يجي في مرشا amma ba zai koma duniya ba sai ana ce wa min wara'ihim barzakhun ila ba. a bayan bayan wannan mutuwar da suke za su zauna ne har zuwa ranar da za ta ce kenan wannan nadama da wani zai yi wasu malamai suka ce zai yi wannan nadaman ne a cikin kabar yayin da aka shigar da shi ya ga azaba sai ce Allah ka dawo da shi me yake gwada haka saboda Allah ya ce bayan wannan kalmar wa min wara'ihim barzakhun ila wa'id Allah ya faɗi cewa a gaban su akwai ma'ana yanzu bayan wannan magana akwai rayuwar da za su yi ta barzaku zuwa ranar da aka kenan yana wannan magana tun na aka shi to a ina yake yi bayan ya mutu to bayan ya mutu ko abinda mutum zai gani ya faɗa na azaba ko na ba wannan shi ake kira azaba kabari da sauran dalilai da ba da suka faɗa kamar kamar faɗin Allah sanu azibuhum marratayn cikin suratul tauba Allah ya ce za mu azabta su biyu wasu malamai sun ce abin da ake nufi azabar duniya da kuma azabar kabari saboda Allah ce sun mai yuraduna sannan a bai da su zuwa azaba mafi tsanani kenan waɗannan guda ɗaya da za a fuskani wanda idan an yi hukunci ba to kuma da da sauran dalilai da malamai suka ambata hadisai kuma hadisai ne masu yawa mutawatirai sai dai mu faɗi kaɗan daga ciki da ciki akwai hadisin da ah, abu ah, anas dan malik ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda imamu al-bukhari ya fitar da shi manzo Allah yana cewa an abdu idza wudi'a fi qabri bawa da san ya yi cikin kabarinsa wa tawalla wa zahaba ashabu waɗanda suka rako shi suka juya baya suka tafi hatta annahu la yasma'u qar'a ni'alihi zai da jin tsaran takalman yayin da suka binne suna kokarin su magurin a tawo malaka ne sai malaku biyu su zo musu fa aqada su zauna da shi fa yaqula ne da ce masa ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli me me kake faɗa da tare da wannan mutum suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu fi ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu na ce da bawan Allah ne manzon Allah fa yuqalu fi akhiri انظر الى مقعدك من النار to kalli gurin zaman ka abuja sai a buɗe mai gurin zaman shi abuja a fujada sallahu bihi maqadan min aljanna Allah ya canza ma gurin zama a aljanna mun yi karatun na baki wa kowa yana da wurin zama biyu akwai a wuta akwai aljanna idan mutum mumini ne ya mutu to ya mutu yake gaji wurin shi wuta idan kuma kafiri ne ya mutu to mumini za su gaji wurin shi a cikin aljanna dan haka sai su duga wurin zaman ka Allah ya canza maka manzo Allah ce fa yarahu ba jami'an kafiri ma wannan mumini zai ga gurin zaman duka biyu za a nuna mai wannan sannan a nuna mai wanda Allah ya canza maka amma kafiri ko munafiki an tabe shi dan gari da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai ce la adri ban sani ba kuntu aqulu ma yaqulu an abin da ne mutane na faɗa shi kake faɗa da haka babu imani babu gaskatawa a tare da shi fa yuqalu fi ake la da raita wa la kada ka sani kada ka sani kuma dama baka baka sani ba baka faɗa ba thumma yudrabu bi rafatin min hadidi wa zalla za a dace shi da guduma ta ƙarfi darbatan duka bai baina udunayhi tsakanin kunnuwan shi fa kai sayhatan zai yi ƙara yasma'uha man yarihi illa taqalay duk wanda yake kusa zai ji amma ban da mutane ga ne ma malamin suka ce hikimar da yasa azaba kabarin Allah ya koyi ta dan kada dai daina bin mutane dan da mutane na jin azaba kabari to dan an ji wata makabarta ba wanda zai ga saboda abin da zai fito na azaba da ake wa wasu da suke cikin gurin to hikimar wannan sai Allah ya kore ta sai zan ba mai shi mutane da aljanu ba sa ji za Allah yake amma amma maryali suna ji wata ruwa ta nuna har dabbobi suna ke ji in Allah ya ga dama sai ya ji yadda su ji wannan abin kuma wannan ya faru a zamanin shekhu da islam ibn taymiyyah ta ta'ala yana cikin abin da wasu kama hujja da cewa waliyansu da suka mutu a makabarta kaza ai suna da karama yana da cikin karama su idan dawakin mu cikin tsere suka gamu da wata cuta da ba sa bayan gida suka ce in muka kai su makabartar in muka kai su makabartar muka ajiye su zuwa wani lokaci sai mu zo mu tarar sun fitar da abin da ke cikin suna ganin karamar mutanen wurin su shekul da sun yi ce musu ku sani ba ai hadisi ya gwada cewa mutane da aljanu su ne ba sa jin abin da ake wani cikin kabari da aka yayin da wasu sai kila sun ji wani abu na azaba na tashin hankali ne firgi ta su cikin su da aka suke wannan zawon suke wannan bayan gida da aka kan ku dogara da wannan ya zama wai karama shi da kuke ganin wai wannan nan da suke kwanta ne su suke warkar da dawakan ya ce a da wannan yana yana ce wa Allah ya ga dama sai ya da duk wanda ya ga dama amma ba ta mutum da aljanna a wata riwaya manzo Allah ce ba dan kada ku idin ne mata ba da Allah ya ku. shi yasa har wannan nan ce fiya mutum zai mutu ai mutu da ana mai azabar ba to Allah ya koye ni rahma Ya da ɗaya kai yau. ko ko ba wannan mutum ya binne na ce sai ya ji kuma yana kiwo a cikin kabari kuma shi ma ba zai samu kwanciyar hankali ba to wani abin Allah yana wa dan jin kai gaba ne shi yasa a hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito manzo Allah ce laula an tadafar ba dan kada ku ji binne juna ba da da'autun ba a hannu an yusmi'akum min azabin qabrin da fi asma da na roki Allah ya biyar da ku azaban kabari irin yadda nake ji maza Allah yana ji Allah ya ga dama yana da da manzon Allah kun ga riwaya ce azaban kabari sai tabbatar da akwai azaban kabari hadisin Abdullahi bin Abbas wanda yake cewa manzon Allah ya wuce wajen wasu kabaruka guda biyu sai manzon Allah ya ce innahu ma la yu'azzaban ana musu azaba wadannan amma wa ba yi wa ake ba ba babban laifi suka yi ba ake musu azaba a gurin laifin babba ne amma a gurin mutane ba ta daukar shi babba bada maza da ce amma a ba ma fa kana yin abin nalima ɗayan abin da yake annabi ne ya ɗau magana ya kai can zan ya haɗa fada shi ne annabi manci shi annabi manci ne ɗaukan maganar mutane zuwa ga wasu mutane don hada su faɗa shi ne annabi manci ita kuma giba wanda da hausa ake cewa gulma koli da mutane ita kuma ambatan mutum da abin da baya don haka dukkan annabi mai yi ba amma ba dukkan mai yi ba bane annabi kun gani ko ba gani dukkan annabi mai yi ba ne ai annabi yayin da yake can zai kai magana wani ai yana faɗa abin da shi wannan baya yi ba kuma annabi man ne amma ba duka mai giba bane yake annabi mai giba zai iya zuwa mai giba zai iya zuwa ya gaya maka magana amma ba wai yake hada ka bada da wancan ba kullum dai sai ku ji dadi ku more kila ma kai ma ba ka san wancan nan da ka dukkan ne mai giba ne amma ba duka mai giba bane annamimi su akwai inda suke addu'a akwai inda suke rabuwa to manzo Allah yake wannan yana annabi mai ne dan haka ake mai azaba dayan kuma la yaftakiru min bawli baya fitinta daga bawli wata riwaya nisa ya tanazzahu baya karkata da haka malamai su kiri ma'ana tana ɗaukar abuwa guda biyu ko dai sai mori ba su kirta kamar yadda muke ganin wasu wani a kasuwa za da ya buɗa da auren shi na bau ba dai mai ba dai ba mai mutum ne cikin mutane da sun kirta shi ne abin da ake so saboda kunya ko kuma ya zama baya tsarkaka shi ne mutum ne mori ba zai tsarki ba zai tashi kuna shi da mutum shi to waɗannan abubuwa guda biyu ko rashin cutarta ɗin ko rashin sarka ɗin yana ta azaba kabari kamar da wannan hadisi ya nuna to dukkan su mutanen musulmi musulmai ne sai manzon Allah ya kiro wani itace ya wanda yake dan ya raba shi biyu ya ɗora kan kabarin ɗaya ya kafa kan kabarin ɗaya sai wala Allah saboda shi suna shafa'a ta a lambarta musu wannan abin da ke shi ne wasu za an biyan na da mutum sai zo shuka bishiya a kan kabarin bai da asali na da yi manzo Allah da shafa'a da shi sai za su samu ba wai mujarradin kafa itacen bane kare duk da wasu suna yin takalili wasu malaman sun yi takalili suka ce wai wannan abin da aka ba wannan itacen matuƙar yana ɗanye to zai ta tasbihi to in yana tasbihi to Allah zai rafanta ne ba ba shi ne za ga wasu nan mutum suka bi sai a kan gabar saboda wancan magana to amma da magana ce mai rabu domin inda dan yana ɗanye ake so yana tasbihi da maza Allah ya ba zai karya shi ba karya abu zai zai bushe da wuri da sai maza Allah ya bashi a jinku da ko ya kama shi yadda ba zai bushe da wuri ba sannan abu na biyu waye ce ce ya bushe ba ya tasbihi babu wani dalili Allah ta yi komai yana yi da haka yana dan yana bushe shi zai ke yi to wancan wani abu ne fas da manzan Allah su sami sallama shi manzan Allah da shafa'arsa da ke kan shi ya yi wannan kuma wallahu alam manufar da ita yi amma ba wai mujarradin sa ita can bane zai cece su a wajen Allah madaukakin sarki ma haka shahid ana musu azaba a cikin kamar sannan har wayo ya zo a cikin hadisin da imamun muslim ya rawaito haka nan da imamun nasa'i amma da bukari din manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana koya wa sahabbai wannan addu'a kamar yadda yake koya musu sura daga alqur'ani yana cewa Allahumma inna na'udhu bika min azabi jahannam وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات manzo Allah ya koya wa sahabbai wannan addu'a ya tabbata ana yin ta bayan salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiyya ta biyu gabanin sallama manzo Allah baya yin sallah ya ne tsarin Allah daga wadannan abubuwa guda hudu azabar jahannama azabar qabr akwai tafiya sannan kuma fitirar da dajjal sannan kuma tana rayuwa ko ta mutuwa manzo Allah yana neman sani da wannan abubuwa guda hudu wannan ma yana tabbatar da akwai azaban kabari banda wannan akwai hadisin bara ruhu wanda imamu Ahmad ya rawaito da sauran da sauran malaman hadisi kai da mutum yake mutuwa mumini da wanda ba mumini ba banda wannan akwai hadisi har wayo na Abdullahi bin Umar wanda imamu Bukhari ya rawaito cewa manzo Allah ya ce inna ahdakum idza mata dayan ku idan ya mutu urida alayhi maq'adahu bil ghadati wal ashi كل سافيا دي بلا عنا بي ولا ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه ان مو لي دخل الجنه ولا الا دولا بي ولا زمن دي الجنه يلا جاي جاي يلا سامو كثير حنكل وان كان من اهل النار فمن اهل النار ان تقو دري كو بلا دولا بي ولا زمن شي ابو في اشي هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامه نجي ولا زمن سهر الله يشاشيك دو شاشيك القيامه to wannan ma yana nuna kenan akwai azaba akwai hikima dan wannan nuna wanda ake irin wannan abin da ake wa ali fir'auna annahu yu'minuna alaiha wa duwan washiya haka nan mun koma cikar yakin badar lokacin da aka aka gama yakin manzo Allah ya sa an ɗebi waɗannan kafirai za a wakil ka an je an zuba cikin wasu tsohuwoyi da aka zuba tunda an gama yaki da kwana ɗaya uku aka zuba sai maza Allah ya yi tsaya kan bakin niyyar sai yake kiran su da sunan su ɗaya bayan ɗaya ya kai wani dan wani ya wani dan wani kun samu abin da Allah ya kuma alƙawari da siya sai yana umar sai ya Allah ya kana magana da mutane sun zama shi sai maza Allah ya ce kai a yanzu baka bi su da abin da nake Ya ce Allah ya raya su ne dan wulakanta su da tozarta su sai suke jin abin da take faɗa kun ga ke nan wanda ya mutu za a iya azaba za a iya mai kishiyar azaba don wannan raya ta kan manzo Allah ce suna jin abin da nake faɗa saboda me dan Allah ya azabta da su ya wulakanta su da wannan abin da nake faɗa to da haka dalilai kan azabar kabari da ni'imar kabari a jikin ne masu yawan gaske to don masu kyawa ba su da wani dalili a shari'a sai dai shi waha da kawo magana hankali kuma shi magana dai mu kamar da muka faɗa ta fi karfin a sanya hankali kurin a ce da shi kaɗai za a gane dai inda wanda ne mutum zai yi zai bace domin hankalin ɗan adam yana da iyaka akwai inda baya iya kaiwa dole shi ne nafsi ya faɗa shi kuma hankali ya gaskata wannan abu ya wannan abu ba tare da ya jawo in ya ce zai ja da wannan to zai kare ka da abin da yake na na na laifi ubangiji Allah ya dace wannan a take na ko sai koma da tafan aqida da tafan hadisi duk zai ga malamai sun yi babu buka akan wannan akwai rubuce-rubuce kuma da malamai suka yi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 من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد نعم الله يجي وإذ يتحاجون كأنفسي يا يجب في جاية لجونا في النار يحسن متعب فيقول الذين فيقول الضعفاء فيما ترون mabiya za su ce lillazi na takbaru ga waɗanda suke girman kai inna kunna lakum taba'a mu mun kasance mabiya gare ku fa hal antum mughnuna anna nasiban min an-nas ko shin ko za ku wadatar mana za ku ɗauke mana wani bangare, wani kaso na azabar wuta tunda mu mabiyan ku ne qala allazina takbaru sai waɗannan suke girman kai mabiyan sai su inna kullum fiha ai mu da ku gaba da a cikin inna Allah qad hakama bainal ibad hakika Allah ya hukunci tsakanin bayi Allah yana haka yi mana idan abin da zai faru tsakanin yan wuta idan sun shiga wuta wanda Allah ya ba mu labarin wannan tattauna aura da dama cikin suratul a'raf Allah ya hambata mana irin wannan cikin a bakara. Allah ya ambata mana idan tabarra allazina tubi'u min allazina tabu wa da al'azab wa taqatta'at bihum al'asbab a wurare da dama kuma a wasu wuraren duka Allah ya bayyana mana irin wannan tattaunawa a tattaunawa ke tsakanin mabiya da waɗanda suka yi biyayya wanda suke jagororin bata shuwagabannin mata da waɗanda suka fatar waɗanda suke mutu idan sun shiga wuta cikin irin kiraye-kiraye da yan wuta za su da neman taimako da kama-kaman da za su to har za su kalli waɗanda suka yi wa biyayya sai su nemi cewa to yanzu ga shi ko mu mabiyan ku ne mun ta ku kan abin da kuke faɗa kila an mana wa'azi kuka ce kar mu karya ne an faɗa ka ga ko ku kuka zo ka dora maka wannan hanyar to za a dinga za ku ɗauke mana wani bangare mana na wannan azabu shi ne Allah ce wa iz yatahajjuna yayin da suke jayayya da juna fil a cikin wuta sun shiga wutar kenan a cikin wutar su fa a du'afa sai masu rauni su mabiya ke sai su ce wa dukkan jina takbar waɗanda suke girman kai jagororin kenan wanda girman kai kin gaskiya da wulakanta mutane ana su karɓar gaskiya kuma suka fatar da wasu sai ce inna kunna da kun taba'an mu ba mabiyan ku ne a nan duniya muna bin ku فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار كو ذا كي ولا يحمنا كي يحوكي من ولا بنقل نا عذاب الهدى sai ce kada da takbar sai su waɗanda suke jagororin wanda suke girman kai da kin suka yi karɓar gaskiya sai yin na a aibu da ku duk muna ne har mu ba abin da za mu yi da mu da a wutar mai inna ma a kali haka ma bai Allah ya riga ya tsakanin bayi hukunci kuma na gaskiya kowa ya bashi abin da yake tsanci da ka babu abin da za mu ke muku wannan yake gwada ba a bin babba akan abin da yake sabon Allah da ka aka yi makhluqin fi ma'siyatil khaliq inda aka ce abu saba wa Allah ne to ba wani wanda za yi biyayya cikin saba wa Allah kowaye sai ka bar shi a nan dan ba a bin wani a cikin saba wa Allah gashi kuma in mutum ya ce ya ya toke to wannan din da ya jira na tashi alkiyama ba zai mai amfani ba ba zai mai amfani ba za su kine wa juna za su farranta daga juna su ma masu raunin za su nemi cewa to Allah shi da suka yi mana haka ربنا إنا أطعنا سادتنا وأمراءنا فأذلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب كباسل إبلي والعنهم لعنة كبيرة الله كان عن جزء ma'ana tun da suke wani abu mutum biyayya ya zama shiga wahala ba za su taimake mu to Allah kana shi ko ba yadda za su don ba ba ma ba ma kofar da wani zai iya ba wani taimako a cikin wuta ko ya hana ayi azaba ko shirki kowa kamar da suka bada inna Allah qad hakama bainal ibad Allah ya yi hukunci kowa ya bashi cikin suratul ibrahim Allah ya gaya mana shi dan ba an shiga wuta zai yare wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum zai tashi sai Allah ya muku alƙawari na gaskiya ne kuma ne muku alƙawari kuma na samu Allah ya faɗa ya aiko manzanni ya saukar da littattafai an yi wa'azi an faɗa kuka saba ni kuma na zo na faɗa na rube ku inda za ma duk wani wanda yake kan ɓata da shi nan da yake rube shi ya ido yi wayo mallihim wa ma yake mu shaytanu illa ghurura zai ta zuga su ne ta nuna musu Allah shi ma abin da yake gaya mu sai sai ذاك عن الشيء نزل وما كان لي عليكم inda an إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ni ba ba zuwa ne da karfi ba ba a so wuce nan kaga ko kiran ku dauka amsa kowa da naku da yake da haka fa da kalumuni wa ruwa kada ku zarge ni ku zargi kawuna ma ana bi musulmi wa ma antum bi musulmi ni ba zan iya tsira ta tafi ba kuma ba zan iya tsira ta tafi ba to shi ma a nan mabiyan abinda shugabannin za su ci shi sa yadda ake karka yadda ka bi wani a sabon Allah kun ganin za ga hankali irin abin da matasan mu suke shiga in an zo harka ta siyasa kurin a zo a ba su kuɗi su sha kayan maye a tafi da su ko gurin zaɓe ko gurin kamfen su ta tsara mutane da su da wani ba ruwan Allah an ziyar alkiyama ku ce Allah ga wanda suka samu duk da ku da su Allah bai karkata ya hukunta hukuncin su zai iya yin yawa saboda sun ɗau su da laifin wanda suka fitar amma kuma za a yi hukunci kuma a ranar ba za su cece ku ba to kuma a cikin takaici masu waɗannan zaga a duniyan ba wahala ke sha an ɗau mutum an bashi naira dubu ɗaya a dubu ɗaya zai yi kisa dubu ɗaya da ba za ta ce ba za ta ba za ta ba za ta ce ki ci abinci ba kaga abin yana da hatsari yana da hatsari ka bi mutum a cikin sabawa Allah inda wannan aiki ne ya samu duk wanda ya zo ce ga ga ga kuɗi a je a tashi hankali a guri kaza ko a yanki kaza ko a yi kaza sai ka dade ka ce a'a ba zan yi ba saban Allah saban Allah ne banda ma kuma wa da ke ciki ta duniya to haka kuma a babin addini duk wani wanda zai zo ya ce ga sunnan manzo Allah wani ya zo ya ce ku banta a karanta aya a karanta hadisi shi ba zai zo muku da bayani da aya da hadisin ba a sai dai zo da wani abu son zuciya ya karkatar da ku to wannan ma duk shi hadari ne ranar tashin kiyama mutum ba zai fita daga wajen Allah ba domin a ranar yan wuta za su tsine wa junansu wanda ya rama mana ba a bin wani akan abin da yake ba na gaskiya ba wanda Allah ya faɗi wannan yake inna masa'atu fi ma'rufin ana biyayya ne cikin abin da yake na daidai iyayenka da suka fi kowa haƙƙi a kanka Allah ya ce in sun yi jayayya da kai suka dace wa in ja alaka ala an shirka bi ma ne laka bihi ilmun wa lam tusiba da shi suka zo suke ta kokari kai shirka da Allah Allah shi kada ka bi amma wa sahibu mu wa duniya ma'rufa a duniya ka zo da su kyawun zama amma kada ka bi su akan abin da yake na saba ke sa sa'ad ibn abi waqqas Allah ya tsara masa yarda lokacin da ya musulunta mahaifiyar ta ce ko dai ya bar bin annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ta mutu da daina cin abinci ta daina sha har ya mutu har ta mutu ta kuma ta san yadda yake son ta ita shi ma ya san yadda ke yi da shi kuma tana ganin wannan abu ne da za a hayyara shi za a yi ta ayyar za a ta mai a ce mahaifiyarsa ta mutu saboda mace cikin amma ta kishi ta kisha kwana ta yi ce mace kin ga in kina da rai yi, in zai zai kare sai bayan sai ba zan bar wannan shi ne kuma abinda Allah ya karfafa wa in ja kaja yi jariya da ke su karfafa ka su tankwara ka ala an ci shirka ne ma laisa laka ne ilmun fala su kai to waye kuma yanzu za ka zo kai wa biyayya cikin abin da yake saba wa manzon Allah cikin abin da yake ya ya ya saba wa abin da Allah ya faɗa kana za gano halaka yawa daga cikin mutane akwai da yawa daga cikin mutane gama magalan mutane da wasu ma masu da'awar ne wai yau ji suke ji saboda wancan ɗan tafi ne yana zagin ahalin sunna shi ba na kallon wannan mutum a isan manzo Allah yake kare ta shi kuma abin da yake kallo ai faɗa yake da ahlus sunna da haka yana tare da shi yana jin daɗi yana yaɗa maganganu shi yana san shi shi fa yana bautawa Allah da hadisi shi mai wannan yana bautawa Allah da abinda Imam Bukhari ya rawaito da abinda Muslim ya kawo da hadisan manzon Allah to amma kuma ga wani can yana cewa ƙarya ne yana cewa wannan kaman ƙarya ne bai yadda da su ba jarida ne kaza da kaza kuma yana bin bijina wai saboda mai kyau da wasu izari kaga addinin ya zama wasa ke. in har addini zai zama na ko da dan an bakanta wani rai shi ke nan ima zan ji daɗi a saba addinin amma tun da abokin faɗa na aka bakanta to addini ya zama wasa ke ai alwala wal bara'u lil islam ina soyayya da kiyayya ga musulunci ai kana so ne sai ka kalla hadisan manzon Allah za ka kalla ba wai wa ake zaki ba me yake karyatawa yana karyata maganganun manzon Allah ne to ko tunda yana karyata manzon ima ma abokin gaba ta ne sai ya san manzon Allah zai haɗu da wanda zai ce manzon Allah zai da maganganu bai da ayyuka ba da yazo duniya ba abin da ya gabatar kuma Qur'ani ya karanta mutane ya baki shi kuma ka ta da wannan kuma ka ce kai ne musulmi manzon Allah wani kuma ya ce a'a manzon Allah ya yi magana kamar yadda Al-Qur'ani ya nuna manzon Allah ya yi aiki manzon Allah ya rayu da sahabbai ya tsira su ya shirye da su da Allah ya ce shuru ayati yana karanta musu auren Allah da Allah ya yana yana koya musu alqur'ani da hikima wani ruci duk manzon Allah ya wannan sai ka ce shine mai manzon Allah kai kuma da kai yadda duk manzon Allah bai wancan ba kurin manzon manzon Allah zuwa yi shi qur'ani ka ne karanta ka ce kuma kai ne masoyin Allah yaushe ne zai zama zai gama a to wai abin ka kai shi zaka ga har wata da sunan shi ne wai da sunan su da mai ai ne ce yana faɗa da suwa ne to ba da suwa ne yake faɗa ba da addinin Allah yake duk kuma wanda zai faɗa da addinin Allah to ba ruwanka da waye ne ai shi ne ka gina soyayya da kiyaya a kan musulmi ka ce mutum dan yana kafiri ya ji Allah ya manzo Allah ka so mutum dan ya so Allah da manzo Allah amma in ka gina akan kungiya ko ka gina akan cewa ai shi ke tunda yana yana yana faɗa da fakina shi yana son shi ko ma da yake ne to wannan wanda ya nuna cewa har yanzu mutum da sauran shi kuma idan yana bin shedan ne kuma yana bin abin da yake bi ne kan fata inda tafiya ne suke fito ai kariya da shi domin waɗannan da tafar da yake kare ta kai ma da sun ka dogara su a ciki yau wani zai zo ta faɗa shi an saba malikiya an saba imam malik an saba malaman malikiya to ga wani can ya rushe hadisan da malaman malikiyan suka yi da su kuma ka ce digiri yake kuma kana tare da shi har kana zama da shi kana karfafa shi to wannan ba shi ke nuna maka nisan mutane da ilimi da kuma nisan mutane da abin da yake shirya abin da yake shirya sai aka shi zan maza Allah yake dama gabanin alkiyama akwai shekaru na yaudarar juna za a gaskata makallaci a yadda mai gaskiya to irin wannan ne za ka dinga gani sai mutum ya zo da falla sai zama wuce ne a goyon baya wanda zai zo da gaskiya kuma sai a dinga gana aida shi to mu ko dar mamaki cewa babu wani wani ke yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan abin da ake bada kan Bukhari da Muslim ba yau aka fara ba su ma waɗannan da suke ta da taban mu suke duba su fago ba wai karatun su bane da binciken suka gano wannan abin ko su ne suka rubuta taban da suna ne amma waɗanda suka rubuta din suka mutu har suka mutu ba su iya ana karanta Bukhari da Muslim da aiki da abin da manzon Allah ya zo da shi ba da haka duk wani waya ya yana yi wani abu ne da zai yi wuce amma zai bar addini da sunan manzon Allah wanda zai arsala rasulahu bil huda wa dini da ya li alla yuzhirahu ala dini kullu dan Allah ya dauka shi ya bayyana da shi ya ba shi karfi ala dini kullu shi yasa duk inda za a je a dawo sai a wahala sai eh, ana iya wasa mu'minai za a iya kashe za a iya wannan amma addinin gaba ɗaya ce a rubuta shi ba zai rubuta ba ba zai ja haka wani tunanin wai za a yi wasu kaya za a yi wani a'a sai dai wa kai zai yi ne kuma ya mutu kuma addini ya ci gaba da shi da wannan kage tana a cikin da yanzu addinin bai kare ba ba wani addini a duniya da yake gamuwa da fasida da kiyayya irin addinin musulmi kuma ba wani cikin da yake yaduwa har yanzu a cikin addinan da ake da su a duniya an fi musulmai yawa wanda ba musulmai ba sun yawa amma kuma addinin da yake yaduwa ya samu karɓuwa gurin mutane ba kama addini ba kama addinin musulmai. ko yanzu nan da yake gani ana magana maguzawa a Kano da wani bangare na Jigawa da wani bangare na Taraba da inari, duk launin mu ne da sakacin mu amma muna da abin da zamu tallata kuma duk musulmai da ke waɗanda Allah bai rubuta musu ba masu musulmai sun fi yawa saboda musulunci ne yake da abin da zai shallaka a karba ba addinin da yake da jari yake da tsari domin shi dan adam da Allah ya halitte shi ba ya zama ba addini ba wani mutum da zai rayu a cikin bai da addini har wanda ake ta ba su da addini suna da addini me addinin son zuciyar son zuciyar zai ce kaza ne ne kaza ba ne ne da haka son zuciyar suke bauta. to dan adam da Allah ya halitte shi ba ya zama ba addini to ka kalli duk abin da dan adam ke bautawa ba kamar musulmi. ba ba ba wani wanda za ka ta da kyau da tsari da daɗi irin addinin musulmi shi ne addinin da yake ɗauke da sa'ada jin daɗi na rayuwa na duniya kuma yake ɗauke da zahira wani addinin sai ya rinjayar yanzu ko kiristiyanci da ke gani kiristanci ka in ka kai kololuwa a ciki to kuma ka kai kololuwa bin shan wahala a duniya ba haka bane ka kalli ba ga roman hana gani kullum yana cikin wata wata riga kullum ita ga ga ga ga ga wata shiga ga wani nau'i na abinci da za a ce ka bari ga menene ne kana ƙara girma kana zama babba a cikin da walittaka amma kuma kana ƙara shan wahala a duniya a wasu ashirin ga ake wanda ya kai matsayi ka za ba zai aure ba ba shi ba aure ba cin nama ba duk wani jin daɗin rayuwar duniya an hana ta manzo Allah ya ce a duniya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah duniya jin dadi ne mafi alkhairin jin daɗin duniya mace ta kwai to an ce ba zai aure ba ai ya shiga musiba shi sa za ku ji lokaci lokaci ana ta dada maganar eh, samun lalata da maza a coci coci saboda mutum yana da bukata ta dan adam da Allah yi an ce ba zai yi ba dan haka sai zama wanda suke mu'amala da suke tare sai koma gurin su kuma sai gaba ɗaya a wannan shi ne wannan amma musulunci da manzo Allah ya ce Allah baya san girman kai zai yi kai ba zai shiga aljanna ba wani sahabi shi ya rasu da ba mutum yana son riga shi ta zama mai kyau yana son takalmi shi zama kyau yana cikin girman kai za Allah ce baya cikin girman kai girman kai kin gaskiya da rai mutane a shi ka riga ka mai kyau kana da kuɗi sai yi zuwa ka ka tsinka sa kayan ka ka sa shi kai kwalliyarka ba abin da ya hana ta halal ne kai ke kan ka tafa na wani kan kuma kai girman kai in an zo masallaci ka haɗa sabu da mai shi da wanda zai yi an ga abinci da abincinka mai kyau ka gode wa Allah ka yi sallah ka yi azumi ka yi tilawa wannan zai hana ka ka samu ka lafira a wajen Allah wabtali fi ma ataka Allahu ad-dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya to wala addini ne da wannan ba musulunci ba wani ma da sahabbai suka ce za su za su fiye kansu za su fiye Maza Allah ya ce a'a ya hana saboda tsananin san Allah da bauta matasan sahabbai suka ce ya rasulullah kai mana izini mu fiye kanmu yadda zai zan babu rashin awon mata maza Allah ya ce a'a ba rahbana a cikin addini to ashe muna da abin da za mu tallata raunin mu ne ya jawo gaji ake ganin wai ga sunan kaza gaza gazawar ku mafi yawanci gazawar ku wajen tallata addini shi yasa ka tambayi masu fita su da'awa. haka ana yi sai ga kuma ana musulunta ana karba ana karba inda za a fita a tallata ne masu kuɗi su fito da dukiyar wanda suke da ilimi su kuma su fito a yi haɗin gwiwa inda wani tayan an je mutanen a kona a zaura rayuwa da suke bukata mai da'awa ba na zai zama yana da shi ba to kai mai kuɗi sai ka ce to kuma zai yi wannan zai wannan nauyi yanzu ga ruwa nauyi za ka ce gaba masallaci a kasar nan yanzu ana ta magana wasu suna cewa masallaci sun yawa sun yawa inda suka yawa amma akwai guran da za ka je wani gurin kuma za ka je da masallacin amma sai gaba za ka iya kwanciya a ciki ba ka kwanta hawa ɗaya a cikin ba za ka iya ba ne na kasa yaran tattaki yaran har yanzu ta bar mashin ta kaba ake shimfiɗawa can ga wani kofi can ga wani kaza ba za ka je shiga su yi sallah a ciki ba to masu kuɗi su fi da kuɗin masu ilimi su ba da lokacin ka gani shekara ɗaya aka yi sai gaba ne kasanta canza wajen karba cikin saboda shi ne cikin da ke tafi da gaskiya sa ko sun zama kiristocin ba irin wanda suka tashi suka a cikin musulunci zai ga wasu dawoyin musulunci saboda musulunci ya fi dashi wancan kurin wahala ne a ciki to da haka babu wani wanda za a yi wata? cikin abin da yake na samun Allah أن نجدك فيهن وكل فيها إن الله تجه كما بين الإيمان في أن الشيء وقال النبي وقال الذين في النار خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم من بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وقال الذين في النار لولن في هدى فكثير خزنة جهنم كما تقول على جهنم ما تسألنك ادعوا ربكم قلوك من الله قلوك من أبنجدكم يخفف عنا يوما من العذاب ya rangwanta mana yin daya daga azaba qalu fi suki aw lam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat ashe manzannin ku su zo muku da ayoyi bayyanannu ba qalu bala sai an mutar ce sun zo mana da ayoyi bayyanannu qalu fi waɗannan mala'iku ce fadu to ku ta nema ku ta kira amma wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal du'a kafirai da roƙon da wuce ba komai bane fasin cikin mata cikin asara cikin babu Allah ya gaya mana bayan 'yan wuta sun yi wancan a junansu da manyan da kanana sai su dawo da hankalinsu kuma cikin abin da za su nema sai su juya kuma su kalli mala'iku qalan ladina fi nari da jahannam ga masu tsaron wutar jahannama sai su kalli su sai su hudu rabbakum ku roƙa mana suna samun kafa mala'iku su roƙi Allah yukhaffifu anna yawma min azab, ya rangwanta mana yini daya na azab za su yi wannan roƙon ne bayan sun roƙi a fitar da su wanda mun karanta a baya za su nemi a fitar da su Allah ce yuriduna an yakhruju min an-nar wa ma hum bi na minha za su nemi a fitar da su daga wuta Allah ce ba masu fita bane daga wuta ba za su fita ba za su nemi cewa to a yi kaza to idan sun gaba za a fitar da su ba sai su nemi tsoron gwami. idan suka nemi rangwame sai ku roƙa mana ubangiji to khaffifa anna yawman min al'azab ya rangwanta mana yin dai na azaba a dinga mana rangwan shi ma ba za su samu ba sai su roƙi mutuwa wana da ya maliku ya kudi alaina rabbu mun ji da kai gama da da muqalla ba, baqi kuna nan shi ya ce da Allah ya faɗa la ya mutu fiha wala ya haya ba mutuwa ba kuma rayuwa mai kyau da aka a nan da suka nema a rangwanta mu sai mala'iku su ce musu a walam ta kuta a cikin rusulukum A bayyinat ashe manzannin ku ba sa zuwa muku da hujjoji da su ce ina kuke da aka aiko manzanni da hujjoji ba su zo bane ba su kira ku bane ba su tsaye muku da hujja bane ba su gaya muku wannan rana ba faro bala sai ce haka ne sun zo domin a lokacin ba za su iya karya ba قالوا في ملائكة توفدوا كتبوا لكرمه ku yi dai ai ku yi kira an tumle an kufi ku mu ba za mu yi ku ba ku dai ku yi kira kuma ba za mu saurare ku ba kuma ba ruwanku da ku ba ku da ku fita saboda ne saboda an zo muku an muku gargaɗi kuma ku sani wa ma ku kafirin wannan kira na kafirai da za ku yi da roko da kaza ba fa komai bane illa fi da ba sai yana cikin shirme da tafiya ba wani wanda zai kalle shi ba za a amsa ba ai wala min taqabbal wala yustajab ba za a karba ba da haka dole za su haƙura su dawwama a cikin wuta saboda ne saboda damar da suke da ita a nan duniya su su amfani da ita wannan jan ne ne ga duk wanda da awa ta zo masa alkur'ani ya zo masa a hadisan manzon Allah suka zo masa amma ya watsar aka kira shi aka karanta da shi ya watsar ya yi to kare da kowa cikin shi ya ga waɗannan kafirai da suka wa abin da maza Allah ya zo da shi suka yi imani to ranar an kiyama sai hanyar da za su kullo babu kurki duk in suka riga suka shiga wuta to Allah ya faɗa kwari da ya za su zama masu ubangiji Allah ya tsare mu na ya da mu zuwa ga abin da yake so Allah ya ba mu zama lafiya a kasar mu da dukkan kasashen musulmi ba daya Allah ya taimaki musulunci da musulmai ya ɗaukaka musulunci da musulmai ya kasance kafirci da kafirai Allah ɗaukakin sarki su karɓi abubuwan da muke gabatarwa Allah ka karɓi azumin mu sallolin mu da muke da sadaka da muke da ayyukan mu da muke Allah ka wani mana kurakuran mu ka ji kan magabatan mu ka ji kan wanda suka riga mu gidan gaskiya ko kuma ka sanya mu cika da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin